Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai dubi ne kan wasu bututuwa da suka faru a nan Amurka. Kama daga katsewar wutar lantarki da aka samu a jihar Texas na fiye da kwana uku. sanadiyar tsananin sanyi da ake yi zuwa tsokacin da masu fashin baki ke ci gaba da yi kan wanke tsohon shugaba trump da majalisar dattawa ta yi a yankunan tsige shi da aka yi a karo na biyu bayan da aka zarge shi da laifin tunzula magoya bayan sa su yi bore a majalisar dokokin amurka sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo To sama da mutum miliyan ɗaya ne ke zaune a wasu yankunan jihar Texas babu wutar lantarki sanadiyar tsananin yanayin sanyi da jihar ke fuskanta duk da cewa ba kasafe take fuskantar irin wannan yanayi ba. Wasu rahotanni sun ce har ma an samu asarar rayuka yayin da har ruwan da ke gudana a gidajen mutane shi ma ya ɗauke. Na tuntuɓi Alhaji Shu'aibu Aliyu ta wayar tarho wani ɗan asalin Najeriya mazaunin jihar ta Texas inda na fara da tambayar shi halin da ake ciki. a gaskiya um, babban abin da shi a uh, yawanci suna da yara sannan kuma ka san kana da yaro kana son wuta kuma kana son ruwa to abin da ya faru ne tun da aka ɗauke musu aka yanke musu wannan abu a gaskiya matsalan ya ya raunana sosai ya zama abin tausayi hmm. eh, kamar wani yanki ne wannan abu ya shafa a gaskiya a houston kusan kowane bari ya shafe su a houston hmm. kusan ko'ina ya shafe su hannan inda kake zaune kenan hannan inda nake zaune ni hmm. mun yi kwana uku ba mu da ba mu da ruwa hmm. in fact da ɗazun nan ne ruwan ya fara ɗan digowa to eh, kamar ya rayuwa ta kasance eh, a irin wannan yanayi a ce ana zaune har kwana uku ba ruwa ganin amurka ƙasa ce wacce kusan za a yi cewa mawuyacin hali ne a fuskanci irin wannan matsala rayuwar shi ne bayan da za a yi dole a haƙura kuma abin mutane suke yi kenan kurin haƙuri da ko da yake gwamnati ta taimaka akwai shelters da ta bayar inda za a je kusan na je sun kai guda uku inda za a je wanda ba shi da wuta ana iya ɗaukan su da kai su a nan don su samu ah, ruwan zafi da kuma abin da ya kamata su samu mm. gwamnati ta taimaka don taimaka haka wato kamar an samar hada wuraren makewayi ne da sauran ababen bukata na rayuwa ne da kullum koko da kawai da ruwan aka samar wa jama'a a inda tun dama wurin na gwamnati ne kuma saboda haka ake yin wayannan abubuwan na mm. ka samu matsala irin haka gwamnati tana an riga an keɓe shi gwamnati tana zuwa taimaka ma mutane a wurin ya zuwa yanzu alaji kamar an sami asarar rayuka ne sanadiyar wannan matsalar rashin wuta lura da cewa a asibitoci akwai ɗakunan da zaka ga akwai marasa lafiyan da lallai suna suke amfani da wutar lantarki eh akwai mutanen da abin dai duka abin da news ta ba mu shine za mu doka tunda ni kan ban san wani wanda ya rasa rayinsa akan wannan um, saboda wannan abu ba Mm. amma muna gani a news cewa mutane bakwai mutane takwas su rasa rayuwa da ayyukansu to kamar wani irin darasi za a iya cewa kasashe masu tasowa za su iya koya daga wannan al'amari da ya faru ga shi kamar yadda ka faɗa ka ce akwai taimako da gwamnati ta kawo mutane ɗauki kamar mu na afirka da suke akwai wani darasi da za su iya koya a wannan abu da ya faru a jihar texas abin da ya faru abin da zai abin da dai ya kamata a zauna shi na ya hakuri domin a gaskiya za a sa wani panel wanda zai duba daga menene ya sa wannan abu ya faru kuma a samu nan gaba ma sake faru a samu daman ci amin ya kasance ya zo da sauki so yanzu dai har yanzu ba san menene ya sa wannan abu ya faru ba za ka ji wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan hmm. ba su ne Mm. wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan Alhaji Sha'ibu Aliyu kenan wani dan asalin Najeriya mazaunin jihar Texas a nan Amurka. To a dai makon jiya ne majalisar dattawan Amurka ta wanke tsohon shugaba Donald Trump daga zargin tanzila magoya bayan sa su yi bore a majalisar dokokin kasar. Majalisar ta wanke shi ne bayan da mambobi 57 suka amince a tsige shi yayin da 43 suka nuna akasin hakan. lamarin da ya sa aka gaza samun adadin da ake bukata kafin a tsige shugaban kasa dr nasir damowa dan asalin najeriya ne mazaunin amurka na kuma tambaye shi yadda ya kalli wannan lamari um, masu dai gwamnati um, um, game da siyasa sun nuna cewa kuma ga alamu ya nuna cewa to wanke shi da aka yi ya nuna uh, idan shugaba yana da kari ga jam'iyya kuma yan jirgin shi ne ke da rinjaye a majalisa to yana yan nuwa da garama abubuwan da muka gani sosai eh, na waro a irin kasashe kamar afirka haka wanda yake shugaba yana ganin shi ke da ƙarfi wanda wanda ke bin siyasa ta musamman ta amerika da kuma tun tun baka cikin labarin da ka ji baka taɓa samun irin wannan ba. Dr. Nasir Ɗanmuwa kenan ɗan asalin Najeriya mazaunin nan Amurka. kamar masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah kai mu. Yanzu a madadin shi Dr. Nasir da kuma Alhaji Sha'ibu Aliyu da Julie Latest Gresham da ta hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa ai ƙarshen mako lafiya.